أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا كون يوم شنية تعد وترجب إجراء النبي صلى الله عليه وسلم بدون يا دليل كل أربعين وما يوم حد يبقى وتر هدو إلى دي دبوبي دبو مشاعر tara a wannan masallaci namu mai tarin albarka jami'u shekhu talhatu salafi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatun hadisi na mako mako kamar yadda aka saba a cikin littafin tajiri da sarih li ahadithi al-jami' as wallafar babban malami al-allamatu da ibn ahmad ibn abd al-latif الزبيدي عليه رحمة الله wannan zai zama majalisun mu na ashirin da tara insha Allah za mu tashi babu fadli mani ittabara li dinihi a cikin kitabul iman hadisan da al Bukhari ya tattara su al Zabidi ya takaita su a cikin kitabul iman a cikin sahih Bukhari a kuma nan takaitaccen littafin sahih Bukhari da wato tajridu sarih yace babu fadli man istaba'a alayhi babu falalan mutumin da ya fitar da addininsa bai jefa addininsa cikin abin da zai zama ana ina za a saka da shi ba a hukunci ya kubutar da addininsa bai aikata abin da za a soke shi a addininsa ba shine tabara addini ya kubutar da addininsa hadisin da الإمام البخاري يكاو كما الإمام الزبيدي أنبتشيش أنا عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لعرضه ودينه ومن وقع في الشبهات كراء يرأى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه أو يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن هم الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله على وهي القلب وانا حديث أن ساموش لك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن نعمان بن بشير بشير بابان سدك نزل حقين النعمان صحابين بابان بشير تهاديني ما مرسل تقوم عمرة بنت رواحة yan uwar Abdullahi da Rawa mawakin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka kashe shi a yakin Mu'ta yana ɗaya daga cikin al'umara talata wato jagorin yaƙi kwamandoji guda uku da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya naɗa a Mu'ta ita ce mahaifiyarsa amara wannan hadisin ba ta giduna an Nu'man ibn Bashir kawai ya ruwaito shi ba akwai wasu sahabbai da yawa da suka ruwaito wannan hadisi kuma akwai malaman da suke cewa sayyiduna Nu'man ibn Bashir shi kadai ya ruwaito hadisin a'a akwai sahabbai da yawa da suka ruwaito iyaka abin da suke cewa kamar yadda al-Allama Ibn Hajar ya ce idan sun ce hanyar da aka ruwaito daga annu'man ibn bashir ita kadai ta inganta sun yi daidai amma cewa annu'man ibn bashir shi kadai ya ruwaito hadisin to ba daidai ba ne ka ya zama al nisbi a wajen malaman hadisi shi ya ce ma sahha ma sahhat tariqatun في طرق hadisi, الحديث أو من طرق هذا الحديث إلا ما ila an النعمان بن bashir. to shine rubuta wannan hadisi hadisi ne mai girman sha'ani sayyiduna al-imam abu dawud rahmatullahi alaihi ya kirga shi a ɗaya daga cikin hadisai guda hudu wanda ya ce su ne suka tattara musulunci ga baki ɗaya innamal a'malu bin niyyat دع يريبك إلى ما لا يريبك الحلال بين والحرام بين man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad suka ce waɗannan hadisan guda ga baki daya su ne addinin musulunci ke zagayawa a cikin su gabaki daya innama al'amalu bin niyyat yana magana kan ikhlas man ahdatha fi amrina hadha yana bayani akan sunna da ruku da ita da kuma kin yin bid'a hadisin alhalal bayyin wal haram bayyin wannan hadisin na al-nu'man ibn bashir shi kuma yana magana akan me mutum zai aikata na halal menene kuma zai nisanta na haram sannan hadisi na uku suka ce da'ama yuribuka ila ma la yuribu? shi kuma yana magana akan samun tabbas da kuma kauce ma shakka suka ce waɗannan hadisan su ne arba'uddi wato kashi hudu an kasa addini gida hudu su suka hada addini al-imam ibn al-mulaqqin rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa al-mu'in ala tafhim al-arba'in sharhin al-arba'un an-nawawiyya yace shi wannan hadisin shine ma musulunci gabaki da shine musulunci gabaki da yayi jawabansa ya kawo dalilan da yake ganin wannan hadisin ya kunshi addini gabaki daya hadisi ne mai girman sha'ani babba ne shi yasa sa imam an ya ambace shi a cikin al da an sannan mun karanta al al-Jama'in al-Maqdisi shi ma ya ambace shi a cikin Umdat al sannan hadisi ne muttafaqun alaihi. Bukhari ya ruwaito shi Muslim ma ya ruwaito shi annu'man ibn bashir ya ji yaro ya ji wannan hadisin a lokacin yana kuma ya karantar da shi bayan ya girma ya ce samitu rasulallah sama ya kul na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alhalalu bayyin duk abin da yake halal ne a bayyane ki abin da yake halal a bayyane كفاية ذكي الحلال الطيبات الطيبات أبو بون بس تماسل دائي أبو بون بس باسا تنسغوا أبو بون بس كيدينا جيكين أن أدب هناك تمسع الطيبات اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم اليوم أحل لكم الطيبات yau ne ake halarta muku dukkan ababe da suka kasance a tsayiba masu tsarki ba na jasa ba ne su a tsayiba masu daɗi ba marasa daɗi ba a tsayiba waɗanda suka kasance masu gina biki ba masu haifar da ciwo a biki ba su ne a tsayibat sannan daga cikin siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam da suka tabbata a cikin attaura yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith yuhillu lahum at-tayyibat annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo ya halatta abubuwan da haramun ne a baya an haramta ma mutanen da suke kafin mu amma annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sa da Allah madaukakin sarki ya aiko shi da ita sai ya zama yuhibbu lahum at yana halatta dukkan ababe masu daɗi ababe masu tsarki ababe masu gina jiki wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith sannan kuma duk ababen da suka kasance na jasa ne to haramun ne su shi yasa malamai suka ce al-bara'atul asliya asalin kowane abu wanda ake ci da wanda ake sha da wanda ake sawa na tufafi al'aslu fi halhil asalinsa halal shi yasa idan ka ɗauki wani abu zaka ci sai wani sai zai ce maka ah, haramun ne to yanzu shi za zaka saurara kawai sai kai haka ka rike hannu sai kawo maka aya ko hadisi da suka haramta wannan abu shi in ya ka maka aya ko ya ka maka hadisi to shi kenan kaga ba magana ka ce eh, ko kuma ya ka maka wata ƙa'ida ta addini da ta shigar da wannan abin a matsayin haram misali kila abin annabi sallallahu alaihi wasallam bai kama ya ambaci sunansa ba amma kuma ya shiga cikin alkawa'idul amma at-tashri'iyya ya shiga cikin ka'idoji na shari'a waɗanda suke gamammu kamar misali ya kasance zunadin ne gina tibai ko kuma ya kasance zu mihladin ne min tsayin ya zama zunadin ladin min tiba ya zama yana da ya zama yana da yana yana da fika yana da haƙori da yake kama abu da shi da har da bakinsa yake kama abu kuma nama yake ci to ya zama bin min ba ba ka buƙatar sai an faɗa maka nassi da ya faɗi sunansa ko kuma ya kasance gudabin min sai ko kuma ya kasance yana da daji ya zama yana da haifa da ita yake cafkan nama ya ci daga cikin tsuntsaye kamar shaho, kamar shirwa kamar makamantansu kaga duka waɗannan ba su bukata sai an ambaci sunayensu ɗaya bayan ɗaya yanzu nan an baka ka'ida shar'iyya amma ka'ida ce ga mamiya ka'ida ce ga mamiya ko kuma ya kasance wannan abin yana cin alhaba'is in an ci zai cutar da mutum kamar bayan gida bayan gida haramun ne mutum ya ci bayan gida amma kila babu aya ko hadisin da suka zo suka ce ka a ci bayan gida wala ta ta'kulu za'iba ko kila babu amma ya shiga cikin ya shiga cikin al ina cin abubuwan da suke najasa ne su abubuwa ne na kazanta kuma suna cutarwa to kaga akwai waɗannan qawaid amma saboda haka abu na tashi daga albara'atul asliya wato ya kasance asalin sa halal ya tashi daga asalin sa halal ya zama haram ta hanyar nassi daga Allah ko nassi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma wata ka'ida ta shari'ar musulunci gaban miya idan ya fada cikin waɗannan to zai tashi daga albara'atul asliya sai ya zama haram shine alhalalu bayyin sannan wal haramu bayyin annabi sallallahu alaihi wasallam ce haram kuma bayyane yake su haram abun ban sha'awa sai aka faɗe su ko dai ta hanyar nassin ko ta hanyar kawai shar'iyya amma wato gamammun ka'idojin shari'a ya ka ambace su shi yasa Allah ta'ala da ya ce ce ne wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma quribtum ilayhi Allah ya rabe muku duk abin da yake haramun ne sannan hadisi hasan manzan su ce wa harrama ashiya'a tafi kuha. Allah ya haramta wasu abubuwa fala tantahikuha kar ku ta alfarmarsa kar ku aikata su in na ci ne ku ci in na sha ne kar ku sha to wannan kenan so daga haram so tari zaka ga nasi ya zo magana kan kai tsaye zai ce haram shi kuma halal ya shiga cikin ƙa'ida amma me ce ƙa'ida amma ita ce albara'atul asliyatu lil ashiya ma hiya albara'atul asliyatu lil ashiya alhayy asali kafin shari'a ta zo ko komai halal me zai mai da abin da ya zama haram nas daga Allah shi yasa Allah ya mana gargadi yace wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halal wa hadha haram litaftaru ala Allah alkadhiba kan ku ce kawai abu kaza bai muku ba sai ku ce ai haram ne abinda kuma yi muku sai ku ce halal ne litaftaru ala Allah alkadhib dan ku ga kiran ganya kuna danganta ma Allah madaukakin sarki innal ladina yaftaruna ala Allah alkadhiba la yuflihun su kiran ganya su danganta ma Allah ba su ba aljanna la yuflihun ba za su samu falahi ba al falahu dukhulul janna ba za su samu damar shiga aljanna ba wa an taqulu abinda ba ka da ilimi ka danganta ma Allah subhanahu wa ta'ala saboda ka in kana da nassi da ya haramta abu to sai ka ci haramun idan ba ka da nassi to ka bai shi a cikin ka'ida wacce take ta asali ka'idatul bara'atil asliya al-asl fil ashiya'il ibaha asalin ababanci da ababan sha da ababan sawa na tufafi da gine-gine da mutane suke na rayuwa da baki dai waɗannan abubuwan asalin su halas ne sai idan ka samu nassin da ya fitar da su daga waccan ka'idar ya mai da su cewa haramun Yesu. kun gane sannan ita kuma wancan ka'idar da muka bada ta cewa kullu zinabin min as-sibai wa kullu zi mikhlabin min al an samu wasu da annabi sama ya ware kura tana cikin zawatun nabi da ba tana dai daga cikin waɗanda suke da suke amfani da haƙura kowa ya san kura ai ba haushe ma cewa ya ce kowa ya ga kura za ta ci mutum ko eh, daga ganin kura za ta ci mutum ko kaga wato nama take ci to amma sai ya zama ne sai ya zama ita an ware ta shari'a ta ware ta ita banda ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta cin kura hadisi sahihi ya tabbata in ka kura za iya kama ta ka yanka za iya cin kayanka ba ta cikin dangin kare, ba ta cikin dangin sidila ba ta cikin dangin su dige ba ta cikin dangin su abin nan kyarkeci su damisa su zaki hadisi ya zo ya ware ta ita kadai duk da cewa tana cikin me tana cikin zawatun nabi min tiba tana da haƙori tana da tana da tana tana da haƙori tana da fika kuma nama take ci amma sai shari'a ta ware ta li hikmatin la na'lamuha da wata hikimar da mu ba mu santa amma hadisi ya tabbata manzo sama ya ware kuwa mun gane ita ce ake ce mata azibu azzibu ba azzibu ba azibu da mutane suke fassara su ce wa jawu ala qamisi bi damin kadhib abin nan kai la ina kallahu zibu wa nahnu usbatun inna idan la khasirun azibu ba kura bace azibu tarke ce tarke ce kenan zaka ga kama da kare sosai da dila ya kama da irin kare din nan police dog to shi ne kirkeci fitinan halitta ne a daji mun gane to shi ne alhara wal haramu shi ne haram a bayyane yake domin Allah ya ce wa qad usallakum ma harrama alaykum Allah ya rarrafe muku abin da yake haramu wa bainahuma mushabbahatun a tsakanin su akwai abubuwan da suka kamanta su da wasu suka rikita akwai riwayar mushtabihat ko mushabbahat akwai mushtabihat duka in ka ce mushabbahat abubuwan da an kamanta su da wasu in ka tsaya ka kalla ta dama sai kaga suna nema su yi kama da halal in ka koma kuma ka kalla abu sai kaga sun yi kama da haram mushtabihat tashtabihu bi nafsiha suna rikitarwa suna ma mutum gizo eh, suna yin gizo Su kasa tantancewa so da kai da lafazin mushabba'at da lafazin mushtalifat dukkanin su suna kaiwa zuwa ga rikitar wadda suke malamai suka ce ma hiya asbabul ishtibah suka ce asbabul ishtibah kamar yadda al-allama ibn al-usaymin rahmatullahi alayhi ya faɗa a cikin sharhu 40 hadithan nasa yake cewa asbabul ishtibah talata uku ko dai qillatul ilm ko kuma qasul fahm ko kuma su'ul irada illatul ilm karancin ilimi karancin ilimi na rikice ma mutum yana sabbaba ma mutum yana jawo ma mutum ya kasa tantance abu kaza halal ne abu kaza haram bai tattara nasosan shari'a waɗanda ya nasosan shari'a da ya sani yan kaɗan ne hadisan da suke magana akan matsala da ya haddace kila akwai hadisai sun kai ɗari shi kuma hadisai goma ya a kan matsala wannan karancin sanin sauran hadisan zai iya jawo masa ya ɗauki wasu abubuwa sai su rikice masa ya kasa tantance halal ne ko haram akwai na biyu asrul gashi yana da ilimin amma kuma ya zama bai fahimci abin da nasusan suke nuni ba domin haddace hadisai da ayoyin alkur'ani daban iya kuma fahimtar su daban shine fiqhu da ake magana kansa ka kalli aya ko ka kalli hadisi ka iya fahimtar me dalilin da suke magana kansa sannan sai na uku su'ul irada mummunan nufi dama mutum yana da manufa akwai bid'ar da akwai wani abu nashi wata aqida sa da yake son ya kare to kenan kawai in ya dauki nasi sai ya murda shi to da kace kama sai sai a je rikice mishi ko kuma ya rikitar da sauran mutane suka ce waɗannan suna cin asbab al-ishtiba suna cin dalilan da suke dawo hukunce hukunce su rikice ma mutum ya kasa tantance ina zai sa wannan mas'ala zai sa ta a gidan halal ne ko ku zai sa ta a gidan haram ilimin shi ya karanta fahimtarsa ta karanta ko kuma yana da mummunan nufi dama a zuciyar shi aqidarsa ba kyakkyawa ba ce amma akwai sauran sabubba da suke jawo nassi wani zubin ta su suke taimakawa wajen a samu hukunce-hukunce su rikice ma mutum ya zama ko kuma malamai su zama sun yi sabani kan mas'ala wasu su ce halal ne wasu su ce haram daga ciki akwai nasosan da kansu su zo akwai abin da malamai suke ce musu annasul am akwai annasul khas mas'ala ta zo babu wani nassi kai tsaye da ya zo daga Allah da yake magana kanta amma sai wasu malamai suna ganin za wannan matsalar za ta iya fadawa cikin gamammin nasota Ko sai wasu sai su ce to wannan abin sun sa shi a ciki halal ne wannan can kuma sai su ce haram ne kaga an samu rikicewa an samu safari. sannan zai iya yiwuwa akwai abin da ake ce mishi al-mafhum akwai abin da ake ce mishi al-mantuq akwai annutku akwai alfahm annutku shine nafsi sarahatan yazo ya ce abu kaza kamar misali kana so kai magana kan zina Allah cewa yi wala taqrabu zina wala taqrabu zina kar kusanci zina kusantar ta ma aka ce a yayin da aka ce ka a kusanta to ina magana kuma ka aikata Ka ga wannan manquti ne amma akwai mafhumi mafhumi shine shi kuma sai a fahimci wani abu a ciki tun da aka ce wala ta karabu zina to duk wani abu da zai kai mutum zuwa ga zina an fahimci cewa bai halatta ba ita dai zina an haramta to a ƙarƙashin nan kuma akwai fahimta da za a yi cewa duk wani abu da zai kai zuwa ga zina to an haramta shi نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء ya ga kallo murmushi ga matar da ba matar mutum ba gaisuwa ya ta gaishe ta fara tattaunawa da ita kaga duk ya duk an haramta su amma ina aka fahimce su an fahimce su ne a cikin wannan ayar ba ƙarar aka ambaci sunansu ba to shi yasa sai kaga wasu sai wasu malaman sai su halasta wani abun wasu kuma sai su haramta ina misalin haka matashi bai da kudin aure sai yana jin ya yana jin tsoron ya aikata zina kuma shi ba zai iya aure ba kuma aka ce ya azumi sai ce shi ba zai iya azumi ba shi shikenan sai ya fake sai ya ce bari ya tsawata da al'aurarsa har sai mani ya fita abin da ake ce masa istimna'i kaga babu nassi karara daga Allah ko manzon sama da yazo yace haramun ne to amma malamai al-Imam Malik al-Imam Shafi al-Imam Abu Hanifa sai suka fahimta a cikin aya a cikin sukofin mummalai a cikin suratul mu'minun da kuma suratul suratul ma'arij والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون Allah ya ce waɗanda suka kasance suna tsara al'aurorinsu ba su amfani da al'aurarsu illa ala azwajihim sai ga matansu da suka ba da sadakin su aka ɗaura musu aure da su aw ma malakat imanuhum ko kuma abin da hannunsu ya mallaka na bayi sai su da su فإنهم غير ملومين أي فإنهم في أزواجهم وفيما ملكت أيمانهم غير أيمانهم غير ملومين in matar ce ko kuma bai wasu ce to ba abin zargi ba ne ba ababen zargi ba ne sai Allah ke fama ni zalika duk wanda ya je wata hanya ba wannan biyin ba fa ulaika humul adun waɗannan su ne masu ƙetare iyaka sai al-imamu abu hanifa al-imamu shafi'i sai suka ce an fahimci cewa istimna'i yana cikin wannan domin ibtida'u wara'a ma a zalika ibtida'u wara'a mutum ya fita daga cikin istimna'i baya cikin aure istimna'i baya cikin baya cikin sadaka ko amma imamu ahmad ibn hanbal rahmatullahi alaihi shi a wajen ya ce halal ga da yasa aka samu wannan sabanin ya zama ana ina za a saka da wannan matsala saboda ba nassi karara ya zo abinda suke ce mishi mafhumun nassi ne ba mantuqun nassi ba Zaluman usul fiqi za su iya fahimta wannan yara to shine wannan wasu daga cikin sabubban da suke jawo a samu irin wannan rikicewar wasu malaman su ce abu kaza halal ne wasu kuma su ce abu kaza haram ne to ya shiga cikin abin da ake ce musu mushabbahat ko kuma abin da ake ce musu mushtabiha wato abubuwan da suke da rikitarwa wasu malaman su ce halal wasu kuma malaman su ce haram ka rasa ina za ka sa kanka malamai suka ce manya-manyan malamai an rasu kuna fil ilmi to su la tashtabihu alaihim al-ahkam hukunce hukunce ba ta rikice musu saboda kaga dai ba su da illatul ilmi sannan ba su da qasrul fahmi sannan ba su da su'ul irada to da kadi yadda nafsi ya zo Allah madaukakin sarki na nuna musu abin da yake daidai kuma su ba da hukunci لا يعلمهن كثير من الناس ولا يعلمها كثير من الناس mutane da yawa ba su san almushtabi mushtabihat da yawan mutane idan ka ji gari saboda jahilcin su ko rashin fahimtar su ko kuma su'ul irada mummunan nufi da suke da shi to sai ya zama la ya'lamu ha kathirun min an mafi yawa daga cikin mutane masu yawa daga cikin mutane ba sa iya sanin hukunce hukuncen abubuwan da suke mushtabihat masu rikitarwa to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada ka'ida sai ya ce faman ittaqa shubuhati duk mutumin da ya tsara kansa ya kaffa kaffa daga abubuwan da suke ashubuhat abubuwan da suke masu fitar wannan shi yasa malamai suke da ka'ida suke cewa ka'ida ce an yi sabani a kansa. idza ta'arada al-halal wal haram al-haram suka ce idan aka zo aka sami irin wannan damuwa wasu suka jana wasu suka jana wasu na cewa halal wasu suna cewa haram to gullibal haram arin jayar da waɗanda suka ce haram wasu kuma suka ce a gullibal halal ya anna huwa al-asl arin jayar da halal domin shine asali kaga ita kanta ai da an yi sabani kanta to amma manzon sama ya baka shawara yace fa man ittaqa shubuhat duk mutumin da ya tsara kansa daga shubuhat abubuwa masu rikitarwa faqad istabara li irdihi wa dinihi to haƙiƙa ya kubutar da mutuncinsa wa dinihi da kuma addininsa ba za a ga ya aikata wannan abun ba sai mutane su ce asha abawa ne ai wanda yana cin khawarimul mawu'a yana cin abun da ke zubar da mutunci so da kamar yawancin shubuhat za ka gansu suna cin khawarimul muru'a suna cin abin da ke zubin da mutum mutunci abubuwan da aka ina za a saka da su magabata ai akwai abubuwan da suka ɗauka suna cin abubuwan da suke zubar da mutunci in ka kalla kuma za an yi sabani su ne hukunci wasu suna ganin halal ne wasu kuma suna ganin ba halal ba ne kawai shi kenan sai mutum ya zo ya rika bin gari yana yawo ba hula a kansa magabata sun yi saɓani kan haka wasu ce halal ne wasu ce haram kawai haka nan kawai ka cire hula ka ka yawo ba hula a kanka magabata sun yi saɓani a kai akwai magabata da idan suka tabbatar da kana yawo ba hula ba za su taɓa hadisin ka ba can ba za su taɓa karɓar hadisin ka ba saboda wannan abu da ka aikata a wajen su ba kyau in kai tsaye bai zama haramu ba to makaruni ne ko ila khilaful aula cin abinci a hanya mutum kawai ya kama tafiya yana cin abinci a hanya musamman rake yana fasgarta kawai abin shi <laughs> yana sha kaga duk waɗanda suna ci sa kayan da suke ƙanana ƙananan kaya waɗanda ba su zama sun sauke sun sauka a jikin mutum ba magabata suna da sabani a kansu akwai magabata da suke ganin ƙasa yin waɗannan kayan ƙanana to suna ganin hadisin sa ba za a karba ba in ana neman shaida ba za a karbi shaida ka ba idan ana neman a nada neman ba za a nada ka ba domin su a wajen su waɗannan na cikin khawari mulmuru'a suna cin ababen da ke zidda mutuncin mutum to ire-iren waɗannan abubuwan suna nan da yawa suna nan da yawa to kaga kaga su ne so da ka sai ya ce ka bar su in ka bar su to yana cikin cikar addininka sannan kuma yana cikin cikar mutuncinka a addinance wani ba zai kalle kai ce wani kuma ya zai yana aikata kaza ba wannan a mutunce ba wani ba zai ce maka ya za ka zo ka kana aikata kaza yanzu misali mas'alar mas'alar da muka faɗi ta istimna'i da aka ce Imam Ahmad bin Hanbal yana ganin ba laifi bane ban jin wani koda ya ɗauki fahimta al'imamu ahmad bin hanbal zai iya zuwa yana cewa ai ni ina yin wannan abu ko akwai wanda zai iya zuwa ya faɗa ko ya zo yana faɗi a gaba ce ai ni ina yin wannan abun ya zo ko ya ɗau lasifika ya faɗi ce ni nan ina yi amma ka ga akwai abubuwan da suke na halal ne ka san tabbas halal ne za ka zo ka faɗi a ni a shan koka-kola. ba ga ba ka da nassin bai hana ku ba ai sabani kan coca kola ba ko ko kuma ka zo ka ce ina shan mirinda ko ka ce ina shan five alive duk waɗannan suna cin mu ba a kai tsaye ta haka ake gane abubuwan da suke mushtabihat ko da kai akan kanka ka ji a ranka cewa ni zan aikata to kila sai ka ɓoye sannan za ka yi ko kuma in ka kai matuƙa ma a wajen za ka ɓoyen ba ba a ɓoye kake ba za ga ba kowa kake so ya ga cewa kana aikata wannan abun ba haka ne ai ko yanzu ai yawo ba hular da aka buga misali da ita ai akwai inda mutum zai je ya je nemo hular ko ko ko ba haka bane akwai inda zai je sai ya je ya hular ai ba zai tashi a cikin al'umma irin tamu ba kawai ranar da zai sai sai a ce ya yana neman wani aure sai a ce wanda yake neman aure a gidan shi ya ce ya in ya tashi tafiya za ka kishi ya shiga wadda ake ce mata ta kamala ko Ya da za a ce shi kenan sarkin zazzo mai martaba Allah ya tsara mushi lafiya yana gayyatar sa ya zo fada sai ya shirya to da in ma bai shirya ban je fada ba za su bar shi shiga ba ba a shiga fada ba hula sai dai in kwaskata in kwasa kwas sai su kyale ka sun san sai dan can ne sai su kyale amma dai ka sa riga doguwa kawai kai irin ta arna arnan jos to ba za a baka ka shiga fada ba Na suna da yawa a to kaga shine wannan faqad istabra li irdihi wa dinihi me yin haka wanda ya kauce mai irin waɗannan abubuwan ya kubutar da addinin su kuma ya kubutar da mutuncinsa ba za a gan shi ba ya ce masa kai wani wani ya ka aikata kaza ko kuma wani kai ne kuwa sannan kuma ba za a ce ya aikata wani ba wani wanda zai zarge shi a cikin addininsa a ce ya zake ma wani abu wanda yake malamai sun yi sabani kansa shi yasa malamai suka ce daga cikin kubutar mutum ya bar abin da ya kasance an yi sabani a kansa al-imam al-hasan al-basri rahmatullahi alaihi yana faɗi yana cewa la yaqmulu imanu al-mar'i hatta da'a. سبعين بابا من الحلال خوفا من الوقوع في باب واحد من الحرام إيمان متم بذيش كبا حتى يا باب بكا قوفو في قدا سبعين حلال دومن يناجن صورا كده دي أبكى مقوفا دي تحرام Ƙofofi saba'in duk an buɗe masa amma yana jin in yabo waɗannan ƙofofi saba'in din dukkanin su halas ne amma inda za su bullar da shi za su iya kai shi zuwa ga haram to duka waɗannan ƙofofin sai ce a kulle su ba zai shiga ba sannan an roƙi wannan magana daga sayyidina Umar bin al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu to kun ga shine wannan to haka fa man istabara alihi fa man istabara fa man shubuhati wa qad istabara ala wa dini shine kuma fikihun hadisin ko fikihun babun da al-Imam al-Bukhari ya kawo cewa babu fadli man istabara alihi wa man waqati shubuhati amma duk mutumin da ya afka ma ababan da suka masu rikitarwa abubuwan da ake idan za a saka da su a hukunci halal ne ko haram ko ne qara'in yar'a akwai riwayar ta zo cewa faqad waqa'atil haram ya afka cin haram akwai malaman da dalilin da yasa Imam al-Bukhari ya kauce ga kawancan lafazin ba saboda akwai malaman da suke ganin cewa lafazi ne mudaraj wato ba lafazin asalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bane sai daga cikin masu riwaya ne ya ambata al-Imam Ibn Hajar a cikin Fathul Bari ya nuni zuwa ga haka yace shi yasa al-Imam Bukhari sai kauce bai kawo ba amma kun san a wasu riwayoyin ana cewa wa man waqa'a fi shubuhati faqad waqa'a fil haram duk mutumin da ya tsoma kansa kullun ya ta aikata shubuha abubuwan da aka yi rigima a kansu wata rana yana nan sai kaga ya aikata abin da yake na haram ke kama kafkace kai duk bibiyar abin da aka yi sabani a kai kai kullum sai ka aikata abin sai ka ɗauki inda ya tafi sauki to wata rana haram mutum zai aikata yi kara'in yau a haulal hima idan baka gane ba ga misali mai kama kwakwalwa maza su ce kara'in kamar da kiwo ne yar'a haulal hima da ya zo yana kiwo a gefen shinge lafazin alhima ko dai ya kasance na sarki a da sarakuna suna da tsarin da suke da shi sai su kewaye wani waje dabbobinsu da na ganima ake musu kiwo kawai a ciki a yanzu wani wanda ba shi zai zo ya kiwo a ciki laifi ne babban mutum ya zo da tabbata ta shiga cikin wannan shingen ta ce za ta yi kiwo a ciki to haka mutumin da yake aikata shubuha yake ga wasu waje nan an kewaye an ce kan wanda ya shiga shi kuma kawai sai tuwo sa. ana nana nan ba zai sani ba wata rana wani sa zai fada ciki ya shiga wata saniya za ta fada ko yin akuyoyin na marasa jin magana masu tsalle kawai sai dai ga ta fada ciki yushiku an waqi'ahu tsora kirs ya afka ma wannan shingar akwai riwaya da yushiku an yarta'a fihi tsora kirs ya afka dabobinsa su kama kiwo a ciki ala wa inna li kulli malikin hima ku saurara kowane sarki yana da shingensa kowane sarki yana da iyakarsa da ya shata ya ce ka a shigan masana ala wa inna hima Allah maharimuhu abin da yake shingen Allah shi ne abin da Allah madaukakin sarki ya haramta shi ne shingen Allah so daga da ababen da Allah madaukakin sarki ya haramta nisanta su wajibi ne ga mutum shi yasa malamai suka ce idan Allah ya haramta abu to ana son a bar shi duka suna da ka'ida ta fiqh suna cewa yu'ta bil ma'muri ala qadri mustata'i ويترك المنهي عنه بالكلية يؤتى بالمأمور به على قدر المستطاع كل إذا شرع تشيء أبو وذاك أي أبن ذاك إيين إن أتى شيء أي كذاك أي أبن ذاك إيين أما ويترك المنهي عنه بالكلية أما إذا شرع تشيء أبو كذاك فكأي وذاك تاع بريء من الغريبة شيء da wanda ya sha giya kwankwala ta daya da wanda ya sha kwalba uku ko kwalba goma dukkanin su sun sha giya zunubin su daya wajen Allah tunda sun aikata abin da yake na haram ba da yadda za a mutum ya zai ce a ah, to ni dai ba zan iya barin shan giyan nan duka ba amma dai bari in kashan kwankwala ta daya ko ko bari in kashan cokali biyu ko cokali uku ya sha giya ويترك المنهي bil بالكلية duk abin da shari'a ta haramta to duka ake son mutum ya bashi duka zai bashi amma abin da aka umarta aka ce a yi to mutum ya zo da shi gwagwadon iyawarsa mun gane ألا وإن وإنهم الله محارمه كذا وإنهم الله في أرضه محارمه abin da an shin an Allah a ban ƙasarsa shine abin da Allah ya haramta shi yasa Allah yana kishi ya ga bawa ya aikata abin da baya so Allah yana kishi ya za a yi Allah da ya halice ka ya baka ci ya baka sha ya baka lafiya ya maka komai wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina sannan kuma daga baya sai ka ce huwa alladhi ta'fihi kuma shi zaka saba mawa kaga akwai akwai akwai akwai uwa kwakwalwa a cikin wannan ka'ida mai kyautata maka baka saba masa to ya za a ya maka wannan ya maka wannan ya maka wannan sai ce kuma banda kaza kuma sai ka ce kai wannan din ne sai ka aikata ala wa inda fil jasadi mudghatan ala ku saurara wa inna fil jasadi mudghatan a cikin jiki akwai wata tsoka idza salahat salaha al jasad kulluhu idan ta gyaru to dukkan jiki ke ya gyaru wa idza fasadat fasada al-jasad kulluhu idan ta lalace kuma dukkan jiki ya lalace ala wa hiya al-qalbu ku saurara ita ce zuci. wannan yana da daga cikin alamomin annabtar annabi sallallahu alaihi sallam. yau idan ka tafi wajen likita abin da yake yi sai ya ɗauko wani abu sai ya sa maka sai ya sa wani ɓangare a kunnensa sai rika jin waya take bugawa idan zuciyar nan lafiyar talau sai ta jin daɗi in ko tana da damuwa to sai kuma a shiga wani yanayi hissan wa ma'anan idza salaha al-qalbu salaha al-jasad kulluhu a fili da boye idan idan idan idan idan zuciya ta gyaru ko jiki zai gyaru a fili lafiyar jiki lafiyar ka a ce ba ka da lafiya kana ciwon kai ko kana kaza ma'anan idan ta gyaru sai ka ga mutum ya zama bawan Allah kyawawan ɗabi'u da'u-halƙal, ɗabi'u kyawawa daga zuciya suke al'aqidatu sahiha masdaru halqal lafiyayyar aƙida ingantacciya daga zuciya take idan ka ga mutum ya zama mai kyautata mu mutane to zuciyar shi ce ta zama mai kyau idan ka ga mutum ya zama mugu zuciyar shi ce ta lalace in ka ga mutum yana jin Allah sau da kafa to zuciyar shi ce ta gyaru idan ka gan shi ya zama mai saban Allah zuciyar shi ce ta lalace shi yasa malamai suka ce alqalbu yamghadu wa yasifu wa yamutu akwai alqalbu as-sahih akwai zuciyar take lafiyayya ita ce zuciyar mummuni wanda yake bin Allah madaukakin sarki alqalbul marid ko alqalbus saqim ita kuma hiya ƙalbul fasiq zuciyar fasik rashin lafiya take yi in Allah ya taimake ta za ta warke menene maganinta shine nassosa daga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam ai tabata ana tunatar da ita Allah ala bi zikrillah tatma'innul qulub da ambatan Allah da tuna Allah ne zukata suke samun natsuwa su warke daga ciwon da ke damun su akwai alqalbul maitu qalbul munafiki wa qalbul kafir kenan zuciyar munafiki da kuma zuciyar kafir wannan batacciyar zuciya ce batacciya ce so daga waɗannan zukata ce to daga zuciya na rashin lafiya zuciya tana mutuwa sannan kuma zuciya na waraka eh. shi yasa suka ce eh, yau mala yanku umaru wala banuna illa man atallaha bi qalbin salim alqalbu salim din nan shine alqalbu sahih zuciya da babu munafurci babu fasikanci babu kafirci babu bid'a a cikin ta dabi'un zuciyar nan kyawawa ne sannan zuciyar nan da kake ganta tana canzawa وما سمي القلب إلا من تقلبه فاحذر من القلب بقلب وتحويله وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب زوجيا أن كرات دع القلب لي فقول تنا جويا تنا جويا شيسا ذاك إيا جنم متم متم بنزا sai kuma Allah ya masa gamdakatar sai zuciyarsa ta warke sai gan shi ya zama mutumin kirki kamar wani mala'ikan Allah a ban kasa ya dawo ya zama mai tsarki zuciya shi ce ta tsabtata ta gyara sannan bil aqsi kishi ya haka za ka iya samun mutum mutumin kirki amma kuma sai ya samu jarabawa sai zuciya shi ta lalace ya samu rashin lafiyar zuciya shikenan sai ya zama abubuwan da baya aikatawa da munana sai ya juya kan yana aikata abubuwan da da baya aikata su shi yasa zuciya ita ake son a kula da ita domin a samun mata da lafiya shi za ka ga shari'a ta ba ta mahimmanci sosai ita ake so amalul kudu ayyukan zukata an fifita su akan amalul jawari abubuwan da mutum zai yi a fili ba su aka fi so ba an fi son ya zuciya shi take ya zuciya take tana da tsarki to da ka wajibi ne mutum ya zama ya ya ya ya tanadan ma zuciyarta abinci abincin da za ta rayu da su da shi ya don mata magunguna na rigakafi domin kada ta zama ta yi rashin lafiya in kuma har an jarrabe ta da rashin lafiya ko ya bi hanyar da ake bi ta shari'a domin warkewa wannan zuciya kuma ya kusa daga ciwon da zuciyar ta yake da take da shi so da ka shine malaman hadisi mun ba ku manta ba mun karanta shi al-arba'un an mun karanta shi a cikin umtul akam kamar yadda aka ambata kuma a wancan lokacin mun yi karatuttuka mun faɗi hukuncin mun faɗi fikihun da ke cin hadisin da yawa wanda malamai suka fitar wallahu alam babu ada'il khumusi min al-iman babun da zai yi bayani akan cewa ba da kubusi wato ɗaya cikin biyar idan an je ganima minal iman yana cikin imani akwai abin da ake ce ma ganima a musulunci akwai abin da ake ce ma fayu al-ganima ita ce al ita ce kuma an jam'inta shine al-amfal da Allah ya surata yas'alunaka anil amfali qul al-amfal lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dhata bainakum kaga al-amfal kenan akwai al-fai'u al-fai'u ita ma Allah madaukakin ta a cikin ko وما أفاء الله على رسوله المغنم ko ita ce ya ita ce dukiyar da aka aka same ta idan ka aka aka gwabza da kafirai Allah madaukakin sarki ya kaddara aka haɗu da kafirai da musulmai aka yi yaƙi a ƙarƙashin shugabanci na shugaban musulunci ba yaƙi na son zuciya ba a yaƙi na jihadi mai ma'anar jihadi aka yi wannan yakin aka gwabza da kafirai aka anshi dukiyarsu to wannan dukiya ita ce ake ce mata al-maghnam ko a ce mata al-ghanima ko a ce mata al-naflu in an yi jam'in ta ce a ce al-anfal ka'idar ta ita ce Allah ya raba yadda ake yin ta. idan aka je yaƙi aka dawo Allah ce wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba azwa kashi idan aka je yaki aka dawo aka samu dukiya to za a fitar da haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi da dangin manzon Allah sallallahu wannan shine kashi ɗaya a duk abin da aka samu saboda haka idan an samu misali biliyan biyar a wannan yakin ko biliyan ɗaya ta annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da babu annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanzu misali idan aka yi to za a ba baitul mali domin Allah madaukakin sarki ya ci gaba da lissafa waɗanda suka cancanta a basu wannan eh, kashi ɗaya cikin biyar to shi na kace masa humusi alhumus kenan so da aka ko yau ko gobe kowane lokaci aka yi jihadi na musulunci na ka'ida to za an samu wannan dukiyar za a fitar da humusi wato ɗaya cikin biyar a sa a cin baitul mali na musulunci domin akwai waɗanda ake kula da su a baitul mali in akwai dangin annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu waɗanda aka san su waɗanda ake ce musu sharifai to a cikin wannan za a kaɗi ba ana ba su rayu. sannan za a ba marayu za a ba gajiyayyu da a ciki za a ba su duk da ba su je yaƙi ba kashi hudu su kuma waɗannan kaso kuɗin to su ne za a raba ma mayaƙa. duk waɗanda suka je yaƙi to suna da hakki a ciki yadda ake rabawa idan mutum ya tafi da dokinsa to za a ba shi kashi uku kashi biyu na dokinsa kashi ɗaya kuma nashi sau da ka da za a ce miliyan za a ba da dubu ɗaya ɗaya ne to za a ba shi dubu uku dubu biyu na kula da dokinsa dubu ɗaya kuma nashi ne aka ba shi je ya fari a gidansa idan shi kaɗai ya je dubu ɗaya za a ba shi a ƙafa ya tafi sau da haka dubu ɗaya za a ba shi saboda babu hidimar dabba ko a duk wanda ya ajiye doki a kofar gidan shi ya san ko me ake nufi yan sarauta sun san sun san wannan yaran hmm. wani wani wani ya matsa ya ce sai an samu sai an samu mishi doki aka samu mishi doki aka bashi baban shi ya sai mishi doki wai shi dan sarauta ne har ƙarshe guduwa ya bar doki. ce wannan ya fi hidiman mata hudu to shi kwana yake yana cin abinci shi yasa ai wata rana aka yi kuskure aka hada godiya da da shanu aka jefa godiya a cikin matar doki aka jefa ta aka sa ta a cikin a cikin garken shanu ta kwana da yunwa sannan suka tassoke ta shi ne ta ce dan ba ƙara ai asalin kalmar dan ba ƙara kenan godiya da kwanan garki ta kwana a cikin shanu ne ta jiji ba abinci sannan suka tassoke ta da da da da da da da da binnan dinsu da kawanninsu so da ka shine da aka yi tashi da zafi ta ce dan ba ƙara hmm. to kaga shine wannan shine ake ce mata ganima ce amma alfai'u to alfai'u ba mai haƙƙi a cikin haƙƙin Allah ne da manzansa sallallahu alaihi wasallam so da idan aka je yaƙi shi ne alfai'u idan aka je yaƙi sai kafirai suka tsorata suka gusa suka bar dukiyarsu shugaba musulunci sai ce a kwaso wannan dukiyar to kai tsaye ba ta kowa ba ce tashi ce sai da ya ga dama yi da ita in ya ga dama ya ce a samu shakan sun shi ba wanda ya sai magana Allah ya ba shi in ya ga dama kuma saboda ƙara ta'aliful qulub sai kawai rarraba ma mayaka shi ma kuma ya ɗibi nashi haka musulunci ya tsara mun gane shi shugaba na musulunci shugaba a musulunci in kuka ba mutum shugabanci a ka'ida ba zai bude shago ba shugaba a musulunci ba yi da shago ba zai yi noma ba baya da aiki zai zauna ne kawai ya yi tunani ya zauna yana tunanin ya zai gudanar da al'umma sannan kuma ya zai tsantsara yadda za a gudanar da hukuma to zai ci ƙasa ne to shi yasa ce ya zama akwai tanade-tanade da shari'a ta masa duk waɗannan abubuwan da mutane suke surutu yan gurguzu yan boko da basu san addini ba su ce wai an ba shi gabanni kaza ba muna goyon bayan wasu sata ba ne ko muna cewa a fifita wasu akan talakawa amma hakkin su ne a basu da suna buƙatar natsuwa suna aikin da wasu ba sa yi suna aikin da wasu ba sa yi so da ka a musulunci akwai tsari na a ta shugaba akan waɗanda yake shugabanta akwai wannan tsarin a musulunci a ba shi abin da zai natsu sayyiduna abubakar radiyallahu anhu ɗan kasuwa ne tun yana tun kafin musulunci ɗan kasuwa ne shi kowa ya san shi da musulunci ya zo ai an san gudunmuwar da ya ba annabi sama da dukiyarsa ko kasuwa ne shi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu aka nada sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya zama khalifa kawai safiya na yin sai ya zo ya ɗibi kayan kasuwancin sa zai tafi kasuwa Sai sayyidina umar ya ce illa bai ina za ka sai zan tafi shago subhanallah Ko idan yanzu wata rigima ta taso za a yi kaza za a yi kaza wajen wa za mu je sai mu bi ka shago a shago za ka yanke hukunci ya ce a to za ku kun naɗa ni shugabancin al'ummar musulunci kuma yana da iyalai ya zan yi da su sannan ni kaina ya zan yi da kaina sai sun da umar ya ce a abinda za a yi za mu yanka maka albashi ka zau sai aka yanka ma sai na abubakar albashi cewa a wata ga abin shi ko a sati ko a kullum kullum ga abin da za a shi na gudanar da iyalansa har shi ne wannan to amma duk da haka gabanin musulunci wannan abu da ake ba su kuma yana komawa su tafiyar da shi ga talakawa shi yasa ranar da za su mutu ya ga abin da za a gaje su wannan sai da Abubakar radiyallahu anhu mai dukiya a jahiliyya mai dukiya a musulunci sai ya zama khalifan musulmai kaya biyu ya mutu ya bari kayan sawa biyu ya mutu ya bari da tsofaffi da sababbi sababbin da yake sawa idan zai fito ofis zai fito fada a zauna a yi fadanci kaya ɗaya kuma wanda yake sa a cikin gidansa so daga lokacin da zai rasu ya kira diyarsa na na ashe Allahu anha ya ce kaya na guda biyu ne da sababbi da tsofaffi idan na mutu ku yi min da tsofaffin domin sabo ya fi cancanta ga mai rai shine waɗannan Hussein na Umar wanda shi a suke cewa ya ci na fatsi ya kwace mata dukiya ko ina kai dukiya oho ai mutum ya kwace dukiya ya kamata a gani mutumin da zai mutu kayan shi biyu ka faɗa min a wannan zamanin mutum nawa ne suke da kaya biyu ba shugabanni ba talakawa a cikin mummuna wane ne kayan shi guda biyu na taɓa ɗalibai haka na ce wanda yake kayan shi guda biyu ne ya hannu ana karatu na duk wanda kayan shi guda biyu ne daga hannu ni kuma zan kara mushi wasu ba wanda ya daga hannu kuma na san ba kunya suke ji ba kawai magana ta ce ta zama gaskiya ɗari bisa ɗari ba ne kaya biyu to sai na kuka kayan shi ƙarya ne wannan labarin ba ƙarya ba ne tabbataccen abu ko fai ku ce na to idan aka je yaƙi aka dawo aka samo ganima shira wannan kashi ɗayan a ba shugaba yadda da haka kowa ya yadda ko da kai kafi kowa ba da gudunmuwa a yaƙi yadda a cire kai tsaye a ce kashi ɗaya na shugaban musulunci ne za a ajiye a baitul mali to wannan yana cikin imani shine abin da Imam Bukhari yake nufi babun ada'ul khums min al-iman bada kashi ɗaya cikin biyar na abin da aka samo a yaƙi sojoji su yadda a cire wannan alhali suna ganin wannan haƙƙin su ne halak mala shi yadda a raba gida biyar a ɗauka shi ne a ajiye ba nasu ba ne to su yadda da wannan a zuciya yana cikin imani mun gane fassara tarjamar babu ko to shine nan عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا بالشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الأشربة فأمرهم باربعين ونهاهم عن أربعين أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن توطوا من المغنم الخبث ونهاهم عن أربع عن الحنتم والدباء والنقير والمزفة وربما قال المقير وقال احفظوهن واخبروا بهن من وراءه wannan hadisin an samo shi daga ibnu abbas bari mu karanta wani abu daga ciki zai wuya mu sharhin ta gabaki daya mu fitar da hukunce hukuncen da ke ciki daga ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhu ba an samo shi daga almajirin sa abu jamra sayyidina abdullahi ibn abbas yana girmama wannan almajirin nasa abu idan aka zo majalisi in aka sanya ma sayyidina Abdullah ibn Abbas kujera kujera ce babba haka kamar misali kace ce ta, to ce ce ce ma Abu Jamra ya taso ya zo ya zauna a nan tare suke zama ga sayyidina ibn Abbas ga Abu Jamra kusa da shi wasu malamai suka ce saboda shi ne yake isar da muryar ibn abbas zuwa ga mutane wasu kuma suka ce shi ne yake ja masa bai mun gane sai su zauna tare a taƙaice dai ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhu ma yana girmama shi matuƙa to shine ruwaito wannan hadisi yace inna wafda abdul qais lamma atawu annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ayari na kabilar na jama'ar abdul qais suka zo eh shi wannan al abdul qais sunansa al munzir ibn a'id al munzir ibn a'id shine ne wannan mutum yake da natsuwa mai kamun kai annabi sama ya masa yabo a wani hadisi cikon wannan hadisin manzo sun ce inna fika la khaslatayn yuhibbuhuma Allahu wa rasuluhu qala على الذي اختلقت على الذي تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما قال بل جبلك الله عليهما قال الحمد لله الذي جبلني على قصتين يحبهما الله ورسوله العناء الحلم والآناء سوني الذي أنفع ما زال سلم يا جيش da سوقوا zo سقزوا الرواية تعتبر hudu suka سقزوا wannan waktu din na Abdul din kuma shi Abdul Qais din al-Ashaj al-Ashaj ya fi su girma ya fi su shekaru to da aka zo sai ya zauna ya shiru irin na dattawa saboda dattaku sai ya shiru sai aka samu wani matashi kawai sai zai fara magana sun su ne ce a na babban kai ba kai za ka yi magana ba ina babban sai suka nuna al'ashaj shi ne sai al'ashaj ya magana ya gabatar da su malamai suna cewa zuwansu ba su ɗaya suka yi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wasu sun ce wannan hadisin zuwan ne ba na farko ba na musulunta ba sun riga sun musulunta amma daga baya suka zo suka sake zuwa ita kuma waccan zuwar da suka yi manzon sama ya yabi Abdul Qais al to ita ce ta farko ta musulunta a nan sama da ya ga yadda al yake sai ya ce masa kai kai ko da arziki ne kana da wasu ɗabi'u guda biyu Allah da ma'aikinsa suna son waɗannan ɗabi'u wato da ni da Allah Ubangiji muna son waɗannan ɗabi'u sai alashad bai ji daɗi sai ce ya ma'aikin Allah ni ne na matsa ma kaina na koyi waɗannan ɗabi'un ko ko Allah ne ya ban su yace Allah ne ya baka su kyauta Allah ya baka ba wahala ka sha baka koya ce na yaba Allah na gode ma Allah da ya ɗabi'antar da ni da wasu ɗabi'un da Allah ke son su da manzansa ɗabi'un nan guda biyu su ne alhilmu wal ana mutum ne mai haƙuri sannan mai natsuwa sai da garaje a natsa yake ka san yin waɗannan mutanen ko ko tattauna ake ba a da su za su tsaya aka zo sai su saurari ta kowa su ji waɗanda za su kun babbaki su ce sun gama sai zo kawai sai su magana ya kaɗan sai su huta na sauran a mafi yawanci wanda za ka ga da an zo sai sun yi su da niyan bakin su ya ƙare da wuri to su ne kuma da wuya magana suke fa'ida amma na tsantsin mutane za ka gan su haka to ala shaddu yana da wannan dabi'a sannan wannan hadisin ya nuna mana dabi'ar da Allah madaukakin sarki zai baka ba ko ya kai ba taki kun ga irin akwai irin yan bokon waɗanda za ka same su mutanen kirki wanda ba su je makaranta sun koyi ƙur'ani sun koyi hadisi ba amma sai ga sun fi kowa rukun amana to sun fi fiye da wanda karantawa yi yana ƙoƙarin ya koya ya yi aiki da shi ya yanzu kaga shugaban kasar mu ya fi da yawa daga cikin mu mu da muke karatu a fannin gaskiya da rukun amana so da shi Allah ya antar da shi ne da wanda ya zama matinin shi da tsokaci ba cuta amma mu da muke karantawa wani zubin matsa ma kanka kake sai kai mun gane to shine kaga ɗabi'ar da Allah ya halice ka da ita taki in ji a shek muhammad bin salih usaimin rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa makarimul akhlaq yace ka ɗabi'a dabi'ar da Allah zai halice ka da ita ta fi fiye da ni fiye da dabi'ar da wahala kake ka koye ta ya ayyuhal mutahalli duna duna shimatihi inna takhalluqa ya'ti duna khuluqu a lokacin da kake matsa ma kanka kana cewa sai kai wata ɗabi'a. to ɗabi'a ka ta asali zaka ga ta zo tana koran waccan sai ka ta wahala sannan amma idan Allah ya halice ka da ita kawai cikin sauki sai kai ta abubuwan ka annabi musallallahu alaihi wa sallam lahul masalul a'la kaga Allah tun da ya tashi da shi shi ɗabi'antar da shi akan waɗannan ɗabi'u ba koyan yi ba Allah kawai sa suka zama jininsa da tsokarsa to shine irin wannan to shine al-ashaddu din su goma sha hudu suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam لسكزو لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال lokacin da suka zo wajen annabi sama sai annabi sama ya ce musu manil qawmu aw manil wafd waɗanda jama'a ne ku alqawm ko alwafd da alqawm da alwafd ma'ana su daya malamai suka ce mai riwaya ya shakka ko dai abu jamra abu jamra wato almajirin ibnu abbas ko kuma almajirin sa shu'bah ibn al-hajjaj wato tabi'u tabi'i ke shi abu zamra ta rahmatullahi alaihi tabi'i ne almajirin ibnu abbas to shi kuma daga cin almajiransa waɗanda suka riwaya a wajensa akwai shu'batu ibn al-hajjaj amma an samu su daga cin malamai da suka ce ibnu abbas ne shakka amma ibnu hajar ya ce a'a ba ibnu abbas ya shakka ba ɗaya daga cin waɗancan masu riwayar ko dai abu zamra wanda ya yi riwaya daga gare shi ko kuma wanda ya yi riwaya daga Abu Jamra wato Shu'bah ibn al-Hajjaj ce man al-qawm aw man al-waqf da al-qawm da al-waqf dukkanin su jama'a jama'a daga uku zuwa sama an fada mana su sha hudu ne ko jagoran su shine al-ashajj wato al-munzir ibn a'is qalu radi'atu ya suka shayar mu 'yan ƙabilar rabi'a ne larabawa sun kaci gida biyu akwai ƙabilar rabi'a akwai ƙabilar muzar annas sama ya fito daga muzar ne ƙwarai shawa muzar ne mun gane akwai ƙabilar rabi'a ko su su al'ashad sun fito daga rabi'a ne so da haka annas sama ya tambaye su ya ce su waye sai suka ce ai mu ƙabilar rabi'a ne daga ƙabilar rabi'a ne قال مرحبا بالقوم أو بالوحد غير خزايا ولا نداء manzo su ne ce mara balale da jama'ar da suka kasance raira kazaya a wata riwaya kuma aka ce gairi khazaya in aka ce gairi khazaya ya zama sifata ta ta zama ta alwafd ko alqaum domin alwafd ko marhaban bil rairi gairi khazaya ko marhaban bil wafdi ghairi khazaya idan kuma aka ce marhaban bil qaumi ghaira ya zama halin su kenan hal kenan halun mansubu ma balale in an ce marhaban ai ne sadatum ruhban idan ka ce ma mutum marhaban da larabci kana nufin sadabta ruhban wato sadabta sa'atan ka sami yalwa ka dace da yalwa ɗakin da zan baka yana da faɗi kwanan abincin da zan zubo maka yana da faɗi kaga shine marhaban in ka ce marhaban shi yasa wasu su ce wa marbahan kuma marhaban wa marbahan sadabta yi eh, sadabta ruhban ai sa'atan sannan wa sadabta yi eh, sannan marhaban wa sadabta ribhan ka ci riba a tafiyan nan da kai riba tafiya ka ba a tara sannan kuma shi ne sai a ce ahlan wa sahlan ahlan wa sahlan sai su ce ahlan sadabta ahlan sahlan nazalta sahlan dukkanin su maf'ulun bihi ne an goge fi'ilin su marhaban ai sadabta rukban ahlan sadabta ahlan sannan sahlan nazalta sahlan ka sauka cikin sauki mun gane manzo sallama ya yabe ya ce musu haka gaira khazaya ku ba za ku zama cikin tabaku ba ku ba ku cikin tabaku wannan mutane sun ji daɗi annabi ya musu shaida shi gaira khazaya khazaya jam'u khazyan khazyan shi ne sahibu khizyi wanda zai tashi sannan wala nadama sannan ba za ku yi da na sani ba nadama jam'i ne na nadim malamai suka ce ala khilafil qa'ida domin nadama jam'i ne na nadman in an ce nadman shine abokin hira wanda yake ɗebe maka cewa eh, in kun zauna kuna shi na kicin shi nadman ko jam'in sani to amma saboda ai mutaba'a sai aka bi me sai aka ce khazaya nadama wancan jam'in khaziya sai zama khazaya shi kuma wannan nadama nagini ne ne asali to amma sai aka ɗauki ɗaya kalmar nadman sai aka yi amfani da sai aka ce wala nadama amma al-imamul jauhari da wasu malaman lugha sai suka ce da nadman da nadim dukkanin suna zama ma'anar jam'i ta nadimi wato masu nadama to da ba za ku taɓe ba kuma ba za ku yi dana sani mun gane nan sama ya yabe su فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام sai suka ce ya ma'aikin Allah ba za mu dalilin da yasa ka ga ba mu cika zuwa wajen ka ba saboda ba za mu iya zuwa ba illa fi shahr harami sai a watan da ya zama ba a yaki watan da ba a yaki watanni guda hudu إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ونن الأشهر الحرم الأربعة watannin da ba a yaƙi a cikin sun a jahiliya su ne mai al-muharram zulqada zulhijja al-muharram sai rajab rajab wannan su ne al-ashhurul hurum eh. ba a yaƙi a cikin sun a jahiliya to ba ma iya zuwa wajen kaya ma'aikin Allah ce a waɗannan lokutan lokacin da ba a yaƙi saboda muna biyowa wa bainana wa bainaka hadal hayy min kuffari mudar domin a tsakanin garinmu da ka inda zamu zo wajen ka a nan madina a tsakaninmu akwai waɗannan kafaran na mudar wato kafaran ƙabilar ku ya ma'aikin Allah wato kafaran makka suna hana mu mu zo za su yaƙe mu amma idan aka yi sa'a lokacin ba a yaki, waɗannan watanni da ba a yaki, to sai mu tsaya a nan in ya so Allah kai mu sai mu ci gaba da hadisin mu ji fikhun da yake fitarwa Allah mana su saki ta taimake mu Allah mana jagoranci sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in